rahotanni na cewa wasu mahara ne dauke da muga makamai suka farma garin karal da ke cikin garama hukumar gasu a tsakiyar dare inda ko aka samu asar rayuka ciki ma hada na mai garin malam kacalla da kuma wani shugaban wata makaranta to wai koya lamarin ya faru ga ma ta bakin wasu da suka tsallake rijiya da baya yin wannan hari. Sun shigo mana gari misalin karfe ɗaya da minti biyar gari ya rikishe gaba ɗaya gari fa yana wuta ratatatata shi na ji inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna a cikin gidan kashalla. rashi abu ya lalace shi na ɗauki waya na bugawa kashalla wayan shi ya amsa bai ɗauka ba sun zo kofa na kamar za su shiga shi su ce ba gidan ba. ina daga cikin waɗanda suka sallaka rijiya da baya eh sun shiga bindigan farko na ganin da in ban manta ba ya tashi ne karfe ɗaya da minti tara a gidan sarki da na ji bindiga ya tashi a can sai na tashi na fita daga cikin ɗakina sai na ji harbe-harben ya zo kusa da mu kofan gidanmu kenan a mutanen da suka zo har da mace kuma matan tana rufe da hijabi baki bakin hijabi a wani hali na banta ke ji waɗannan mahara tuni masu kame da wannan baiwa Allah shiga ta kaba da kuma halin ne ya su ita da yayanta mai gidana ne lokacin da suka shigo mun ji karan bindiga biyu daga gidan sarki muna ɗauka ko su yankin nafi ne na ɗaga kai mai gida na ya ce kwantar da kai daga nan suka fito daga cikin gidan sarki sai suka shigo gidan muna sai suka shigo ɗakina suka buga ƙofa suka shiga ɗaki na suna cewa ka fito ka fito su uku da bindiga a hannunsu ka fito ka fito sai ya ce na am. sai ya sauko daga kan gado da ya sauko sai suka kama hannun shi ina bin sha baya ya fito bakin kofa sai suka kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar taraba ta bakin kakakinta sp david misal ta ko tabbatar da wannan hari inda mata ce sama da rayuka shida ne suka salwanta baya ga waɗanda aka raunata to amma kuma ta fasha alwashin zakulo maharan. mun samu kira da cewa wasu yan bindiga da ba san ko waye misalin karfe daya zuwa karfe biyu na sun shiga wannan wuri suna arbi ko ta ina a nan kuma jami'an tsaro wanda ke dpo na wannan yankin gasol ya yi kokori ya tafi da motoci zuwa wannan yanki amma kafin isansa wannan wurin ya tarar waɗannan yan bindiga sun harbe mutum sun kai mutum shida waɗanda suka rasa rayukansu a wannan wurin So daga nan dai mun ci gaba da bincike ba tabbatar ko su waye suka kai wannan hari ko kuma menene dalilin kai wannan hari. Cikin kwanakin nan ana samun irin waɗannan hare-hare a wasu sassan jihar Taraba da ke da yawan ƙabilu batun da a kullum hukumomin tsaro ke cewa suna nasu ƙoƙari. So muna nan dai muna tabbatar da bincike don muna nan muna tattara da yanzu amma yanzu an kalli ya an kula kwanta ko muna aiki ba dare ba rana mu tabbatar da cewa wanda suka yi wannan abu mai nasarar tafke. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. zauna lafiya al'umma ta kasa ta zama lafiya ba kyau don Allah ka san